To a yau dandalin namu na VOA bakwanci ma ya samu. A ah, sunana Muktar Isa PRP. PRP kai dan siyasa ne? <laughs> Ah, sunan unguwa take ne. <laughs> To kai waye a kani wood To ni gaskiya ah, mai da umarni ne a da sannan kuma mai shirya wane sannan kuma a manajan shiri ne. duka kaɗai. eh gaskiya <laughs> to gaskiya da da na fara harkar fim na fara ne a matsayin dan koyo har na zo na fara directing wajen kusan ce shekara goma sha da ta wuce so daga baya kuma na zo na fara shiryawa haka daga baya kuma kamfanin nuka suka ringa ɗauka na a matsayin wanda zai ja raga mai shirye-shiryen su na iya aiki. eh to ba haka ba dai amma dai nakan yi kokari gaskiya to gashi yanzu dukkan kuna ta koma eh, fina-finai masu nisan zango na'am kuma yanzu a wani wani fim ake a yanzu to gaskiya yanzu fim ɗin da nake shine haɗin zumunci kuma shi ma fim ne wanda yake na gidan talbijin mm-hmm. eh wanda yanzu akan aikin sama ma nake shi me jigon haɗin zumunci to haɗin zumunci kamar labari ne wanda kamar yadda yake sani an ce iyaye su zaɓa wa 'ya'yansu mazaje na gari da makamancin wannan to saboda haka wannan fim ɗin mun yi ƙoƙari ne wajen nuna mutane cewa yawanci wannan zaɓin fa da iyaye suke ƙoƙarin yi wa 'ya'yansu to zaɓi ne mai kyau to amma wani lokacin sai 'ya'yan sai su bijire wannan zaɓin to muka yi ƙoƙari muka shirya wannan shirin cewa aka bijire daga baya kuma ashe wannan abin shine mafi alkhairi wanda daga baya 'ya'yan suka zo suka fahimci cewa ai zaɓin da iyayen nasu suka yi musu to zaɓi ne mai kyau. Me yasa ka ɗauki wannan matsala ga mu da matsaloli da dama? To gaskiya abin da yasa na ɗau wannan matsala shine yawanci akwai matsaloli wanda suke faruwa akan auratayya da yawa. wanda zaka ji wannan ishu din zaka ji wancan zaka ji wancan zaka ji wancan to saboda haka akwai dan wani abu da ya taba faruwa wanda na ji shi na samu labarin sa wanda shine ya karfafa min gwiwa cewa to bari ne kokari ya gabatar da irin wannan labarin so that eh, eh, wanda mutane za su gane cewa eh ga wani abu da ya faru kuma karshe ga yanda aka samu aka samu nasarar yin wannan abubuwa ka gamsu da kake fim din a yanzu eh gaskiya na gamsu kuma mutane da yawa ma da suka kawo ziyara wanda suka san labarin gaskiya sun gamsu da yadda fim din yake zai to muna sa ran da Allah ya da nan da wata daya haka zuwa wata ɗaya da rabi zai fita insha Allah. To wai shin me yasa kuka daina fina-finai a faifai? To gaskiya ba wai dainawa aka yi ba. Na farko dai eh an rage ne saboda ai yawanci zamani ne yake juyawa. In kika kula da ai a cikin kaset ake yin sa. Hmm. aka zo aka daina a kaset aka zamanin ne <laughs> gaya mana gaskiya ne yasa kuka daina to gaskiya dai babban matsalar guda biyu ce mm-hmm. na farko rashin kasuwa na biyu kuma sata fasaha da aka ringa yi mana wanda wannan tana gurgunta harkar kasuwancin mu sosai yanzu wannan na gidajen talabijin ya fuka muku wuta ke eh to gaskiya gaskiya dai ya dan fi wancan din gaskiya da kaɗan ko da yawa to zan iya cewa da yawa gaskiya <laughs> to ya kake boyewa baka sa a shiga cikin sana'ar a yi mu sana'ar mu a buɗe take inda ka cika ka'ida kana da kamfanin ka kayi rijista kayi duk abin da ya kamata ka zo ka shiga ta matsayin ka na mai bada umarni ne, ne abin da ya fice maka tuwa ƙwarya to ni ba yawanci na daina bada umarni mai shiryawa ne to gaskiya abubuwan da suka ci mana tuwo a ƙwarya shine a gaskiya rashin samun eh, kyakkyawan tallafi daga hukumomi da yawa. Hukuma ce kaɗai za ta bada tallafin? Eh to gaskiya ba lallai hukuma ba muna da manya-manyan masu kuɗi akwai kamfanin ya kamata a ce sun shigo sun inganta wannan harkar sana'a ta To wallahi shine dai a kila ko rashin yi ne kila da ba mai musu ko kuma dai. ku ba musu yi? To muna ta kokari yanzu tun da gaskiya mun inganta sana'a tamu yanzu sama da da. in kika ɗauka yadda da yanzu muke yin harkar shirye-shiryenmu na fina-finai da yadda yake faruwa a baya gaskiya akwai canje-canje to wannan tallafi ai ana neman tallafi daga kasashen da suka ci gaba na'am shin me yasa ba kwa nema to mu ma yanzu ana nan ana ta kokarin neman dai an fara yanzu yanzu kuka waye eh <laughs> to dai ko ba yanzu muka waye ba gaskiya dai yanzu muka fara sanin irin waɗannan abubuwan gaskiya a nan da ɗan ƙanƙanin lokaci ina kake son ka ga kanka a ni so nake yi nan da ƙanƙanin lokaci a ce muna gogawa da dukkan wani kamfani mai shirya fim na duniya Allah ya amin godiya ke baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya